This is the voice of America. The following program is in Hausa. daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a hantsin nan. Wannan al'amari dai ya jefa a ɗaruruwan mutanen jihar da ke amfani da kafofin labaran cikin wani hali na rashin samun bayanin komai daga waɗannan kafofin labarai. to ko me yayi zafi har ma'aikatan suka ɗauki wannan mataki kwamar sadiq muhammad aliyu shine shugaban ƙungiyar ratawun a jihar niger To sai a biyo mu ba labaran duniya ku je abinda kwamar da ke cewa kan dalilin da ya sa kafofin yada labaran mallaka jiya suka shiga yajin aiki. Ibrahim Alfahami zai gabatar da maimaita shirin ciki da gaskiya sannan mu kawo muku wasu daga cikin sharhin da jaridun arewacin Najeriya suka yi cikin mako mu karata da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Halin yanzu ga cikakkun labaran duniya. Jama'a masu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan majalisar tarayya a Faransa sun amince akan ci gaba da kai har-haren sama akan mayakan ISIL a Iraki. Misalin mako ɗaya kenan bayan harin da wasu maza guda uku waɗanda suka ce suna da alaƙa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a birnin Paris ya kashe mutane guda goma sha bakwai. Da yake magana a gaban majalisar kafin jefa kuri'a jiya talata, Firayim Ministan Faransa Manuel Valls ya ce ƙasarsa na yaƙar masu tsatsauran ra'ayi ne ba addini ba. Shugaban hukumar 'yan sandan tarayyar Turai da aka fi sani da Europol a jin da ya bayyana cewa misalin mutane guda dubu biyar ne daga tarayyar Turai suka shiga yakin Siriya lamarin da ke jawo zaman ɗaɗɗar saboda gudun kar wasu daga cikin su su dawo gida suna kaiwa jama'a hare-hare. Kasar Faransa na ɗaya daga cikin kasashen tarayyar Turai da yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka haɗa gwiwa da Amurka domin yakar mayakan ISIL da ke kamu da ikon manyan yankuna a Siriya da Iraki a tun shekarar ta wuce. wani makamin roka a ƙasar ukraine ya hafka wata motar bas dauke da fasinjoji kusa da birnin donetsk da ke hannun yan aware masu goyon bayan rasha har fararen hula akalla goma sha ɗaya suka rasa rayukansu jami'ai da ke goyon bayan gwamnatin kasar ne suka bayyana cewa motar bas din tana tafiya ne a kusa da wani wajen binciken ababen hawa da sojoji za kafa a lokacin da makamin ya afka motar bas din shugaba petro poroshenko ya ce mace-macen ya sosa zuciya matuka kuma nan wato nan take dora yan aware masu goyon bayan muradun rashi alhakin kai wannan hari wani kakakin ya warin ya musanta wannan zargi har inda aka kai wannan bas ya ƙara kawo tsaiko ga yunkurin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma cikin watan Septemba tsakanin gwamnatin Ukraine inda kuma yan aware masu bin muradin Rasha an dakatar da gudanar da wani zama tsakanin shugabannin ƙasashen Faransa da Jamus da Rasha da Ukraine din da da aka a niyyar yi gobe Alhamis a birnin Astana da ke kasar Kazakhstan fada na ci gaba da tabarbarewa a kusa da Donetsk a wato makonni da suka gabata. Kuna jin labaran ne daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Ƙwararru a babban bankin duniya World Bank sun yi kiyasin cewa tattalin arzikin duniya fa zai karu amma da ɗan kaɗan a wannan shekara ta biyar, kuma har yanzu mafi yawancin tattalin arzikin duniya ba shi da ƙarfi. Rahoton jiya talata da bankin ya wallafa ya ce tattalin arzikin duniya baki ɗaya zai karu da kaso uku cikin ɗari a wannan shekara wannan kuwa ya ɗara na shekarar 2014 da ɗigo hudu na kaso ɗaya cikin ɗari. Abin da aka yi kinifi da ne. karuwar ba ta da yawa sosai kwata-kwata amma kuma ana kyautata zaton cewa za a haɓaka tattalin arziki a shekara masu ko shekaru masu zuwa manazarta tattalin arziki dai sun bayyana cewa faɗo farashin man fetur da kuma bankasa tattalin arzikin amurka na taimakawa wajen harzika haɓaka tattalin arziki a wasu yankuna na duniya shugaban world bank uh, jim young kim ya ce rashin tabbas game da makomar tattalin arziki a shekaru masu zuwa ne fa ya yasa kasashe masu tasowa suka bunkasa shirye-shiryen tallafa masu kanan karfi da kuma kawo ƙarshen dokoki dokoki masu jawo kalubale wajen zuba jari domin hakan shine zai bunƙasa samar da ayyukan yi abubuwan da ke kalubalantar haɓaka tattalin arzikin duniya dai sun kunshi raguwar cinikayyar kasa da kasa da kuma rashin ƙarfi da kasuwannin hannayen jari suke fama da shi bugu da ƙari akwai tafiya hawanya da farfaɗowar tattalin arzikin tarayyar turai da japan suke yi sannan kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar china yana raguwa A ƙarshe shugaban Amurka Barack Obama ya buƙaci sabbin da a kafa sabbin dokoki domin kariya ko kuma tsaro a yanar gizo domin baiwa gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu damar samun bayanai da za su rarraba ko kuma bayyana su ga waɗanda suke mu'amala da su. da yake jawabi jiya talata babbar cibiyar tsaron yanar gizo ta kasa shugaba obama ya ce bangarorin biyu na fuskantar kalubale wajen rarraba bayanai saboda kuwa kamfanoni masu zaman kansu na shakkar bayyana inda suka gaza harkokinsu na yanar intanet mr obama ya bayyana cewa ya tattauna batun da shugabannin majalisar tarayya da jam'iyyar republican ke da rinjaya cikin su har da kakakin majalisar wakilai john bena da kuma shugaban masu rinjaya majalisar dattijan amurka mitch mcconnell kuma duk sun amince akan cewa ya kamata fuskanci wani wannan ƙalubale. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. VOA. madalla yanzu yanzu nan muka samu labarin dumi-duminsa cewa ana harbe-harbe a biyu cikin jihar Borno. Muna ci gaba da neman mutane a yankin domin kawo muku ƙarin bayani da zarar mun same su za ku ji. Yanzu sai jihar Niger inda ma'aikatan kafofin yada labaran jihar suka shiga yajin aiki to ranar Litinin ga Mustapha Nasu Batsari da rahoto. Wannan al'amari dai ya jefa a ɗaruruwan mutanen jihar da ke amfani da kafofin labaran cikin wani hali na rashin samun bayanin komai daga waɗannan kafofin labarai. To ko ya yi zafi har ma'aikatan suka ɗauki wannan mataki? Kwamarin Sadiq Muhammad Aliyu shine shugaban ƙungiyar Ratawun a jihar Niger. Gaskiya abubuwa da yawa sun yi zafi. na farko akwai rigijiyar tsakaninmu da gwamnatin jihar Niger na ishu na wayan allowance wanda tun 2012 muna ta fama da gwamnati a tsara mana wannan kudin wanda duka Najeriya shi shugaban kasa ya sa hannu kuma yanzu ba batun arias ita a dai sa hannu mu fara jin eh, daɗin ita albashin to har yanzu muka magana ba wani takamaiman magana. Amma ku kafin ku fara yajin aikin kun kokarin saduwa da su shugabanni wato ma'ana gwamnatin jiha don a shawo kan matsalar kafin ku shiga yajin aikin. Eh a lokaci da yawa mun mitin da mu da head of service da su permanent secretary na establishment. mun sha mitin fiye shekara biyu muna mitin ba ma alaman wani magana shi ma dai shugaban kungiyar Tara ratawu a jihohin arewa maso tsakiyar najeriya kwamar muntari ahmad kwantagora ga abin da yake cewa akan wannan al'amari muna kuma kira saboda Allah da annabi babban gonan jihar Niger ka taimaka kai ne ciyaman na Nodon Governors Forum za ka iya biyan wannan a albashin aida ma'aikatan Niger ma'aikatan watsa labarai kai ne son ma'aikatan eh wannan fanni ne kuma mun rasa dai abin da ke faruwa in Allah ya sa ya samu ji don Allah ya taimaka ya biya musu bukatansu. Tuni dai al'ummar jihar suka fara kokawa a sakamakon shiru da suka ji tun daga ranar litinin dinnan da ta gabata. Sunana labaran muhammed wanda ke zaune a garin Mina. Gaskiya ina bakin cikin a wannan lamarin da ya faru tsakanin kawai ya labarai na jihar Neja kamar irin rediyo da talabijin a yayin da ma wannan siyasan ta karato da sauran wasu al'amuran da muke son mu fahimta akan al'amuran da suka shiga wannan yajin aiki to a gaskiya mu ba musamman halin da muke ciki ba. To na tuntuɓi kwamishinan yaɗa labarai na jihar Niger Alhaji Danladi Ɗanladi a akan wannan al'amari inda ya ce ba zai ce komi ba sai dai in samu shugaban ma'aikata na jihar Alhaji Abdulhamid Kadi Kuta shi ma dai bayan da ya ajiye ni na kimanin tsawon awa guda a ofishinsa ina jira daga bisani ya bugo mani waya cewa ba zai samu ganina ba saboda wata lalura da ta taso mashi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. ina bakin da Mustapha ba tsari, kamar yadda muka shaida muku cikin shirin safe yau sha hudu ga wata ya cika watanni tara daidai da 'yan kungiyar Boko Haram saka, kama 'yan mata 'yan makaranta a Cibok jihar Borno su sama da metan suna garkuwa da su. ga waƙar kira na neman a sake su. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ce gaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da mata. Najeriya ƙasarmu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kukai garkuwa da 'yan mata. Manyan kasar mu ko ya cancanta. rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su mm, mm, mm. a tausaya najeriya kai garkuwa da 'yan mata. tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da ‘yan mata. Abin da lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda ‘yan ba. tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki kuma kowa ya Karfe biyu da minti goma sha biyu da rabi sashin Hausa na murar Amurka ake sauraro ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaita shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. To kamar yadda muka muku alkawari a cikin shirinmu da ya shige yau za mu sake karkatawa zuwa jihar Kaduna domin mu ji inda aka kwana game da batun kudaden marayun nan wato 'ya'yan Alhaji Haya Round Kwanar Dangora. kamar yadda muka fara bayyana muku a makon da ya shige akwai motsin da aka ji game da waɗannan kuɗaɗe kuma muna tare da wakilinmu isa lawal ikara domin ya mana cikakken bayani na halin da ake ciki game da wannan batu eh, ah, farko bayan dai dukkan kokari da muryar amurka ta yi musamman a cikin wannan shiri dai na ciki da gaskiya abin da ya bayyana shi ne tabbas kuɗin nan bai sun bata saboda haka gwamnatin jihar kaduna ta bibiyi duk abubuwan da ke faruwa kamar inda aka sani ta riga ta ba da umarni a biya kuɗin nan mm. kuma talakanci umarnin ya hana a biya kuɗin mm. a duk lokacin da aka shirin nan aka faɗi cewa gwamnati ta ba da umarni amma har yanzu ba a biya ba abin na damun gwamnati bisa haka ne gwamnatin ta kira wato eh, mahukunta a kotun ɗaukar kara ta shari'ar musulunci jihar kaduna don jin ba a sun menene bayan ba da wancan umarni na biyan kuɗi ya kawo tsaikon da har yanzu ba a biya kuɗin marayun nan ba. Mm. Zaman da suka yi ne aka gano cewa ita kotun ɗan kara ba ta da waɗannan kuɗaɗen da za ta iya biyan wannan kuɗi na marayu. Wato babu kuɗin nan ne a babu kuɗin nan ne wato a aljihun ita kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar Kaduna. Eh gaskiya abin da ya bayyana kuɗin shi ne ba kuɗin abin da ya hana a biya kenan ba su a asusun su. Haka. Bayan wannan ne ya shi gwamna ya yanke shawarar cewa ya rantawa ita kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar kaduna wato gwamnati ta ranta mata kuɗin da ya ta biya da rayu in ya so sai abin ya koma tsakanin gwamna ko kuma gwamnati da ita kuma kotun shari'a ta musulunci ta jihar kaduna ta biya ya zama ita ce za ta biya gwamnati ba marayu ba ya zama su marayu an su. Wato su dai marayu dai a cire kuɗaɗen su a biya su in ya so kuma sauran batun zai rage ne tsakanin ita wannan kotu da kuma gwamnatin jihar Kaduna. Mm. To a To mm. Isa an cire kuɗin nan ne aka biya su ko yaya? Abin da ake cewa shi ne tun farko wannan magana kafin ma mu a Amurka mu fara bibiyan abin su ƴaƴan marigayi ya yara sun riga sun kai kara. suna suna so su ji ina aka kuɗi daga kawai eh, a da namu a ce kuɗi sun mata ya aka haka to sun kai yake har gina ne guda biyu tun da dukkan shari'ar ba wanda aka karkare shi ne ko aka saka sharaɗin cewa in dai za a biya su wannan kuɗi sharaɗin kuma shi ne sai sun sun janye waɗancan yake zama yadda ba wani abu tsakanin kotun ɗauka kara da marayu daga nan in an yarda gina sai a jini kuɗin su yadda aka tsara abin shi ne za a je alƙa wato lauyan marayu da mm. lauyan gwamnati mm. za su zauna su rubuta takarda wadda shi lauyan da ke kare marayu zai rubuta takardar da zai janye karar da yake a gaban karar da ke da yake a gaban wannan kotuna don ya janye shi kuma lauyan gwamnati zai karɓa su zauna tare da shi kenan su marayu sai a kawo masa taki na kuɗin a ba su su sa hannun sun zai su kuma ba su su kusa zai su da kuɗin su wannan abin ne dai ya ke kawo tsaiko har yanzu da muke magana da shi a juma'an nan abin marayun nan dai bai riga ya mai ba da farko dai bincike ne cewa matsalar daga bangaren shi lauyan marayu ne wanda baya nan a lokacin da gwamnati ba da umarnin a wannan tsari amma ya sa wakilin shi wanda zai rubuta takardar da sunan shi wancan lauya kuma shi ya ce ya shirya a zuwa ranar alhamis da alhamis an dinga biyan ma shi na ɓangaren gwamnati kamar inda shi lauyan marayu ce bai zo ba. Har yanzu dai gaskiyar magana ita ce ba a rubuta wannan yarjejeniya da sai an yi ta ne za a fitar da wannan kuɗaɗen ba. Wato dai za a yi yarjejeniya ce a kan cewa su marayu za su janye karar da suka shigar a kotu ko kuma kararraki sannan ita gwamnati kuma za ta sa hannu a kan cewa idan suka janye ɗin za ta maida musu da waɗannan su wato abin da ake so a yi kenan yanzu. wannan ita ce akan wannan yarjejeniyar ne ake jima wato ake zaman tsumayi da jira na ganin in an cika su kamar ayi za su samu kuɗin su. Haka. To a lawal kamar a ranar Alhamis ka ce an tsumayi shi lauyan gwamnati akan ya zo domin a zauna a sanya hannu kan wannan yarjejeniya wadda za a kai ta kotu a janye ƙara. Kamar me ya faru ne shi lauyan gwamnatin bai samu zuwa ba? Kamar inda shi bai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi marigayi a ta abubakar yaya rawo yake gaya mun mm. su sun yi da lauyan su cewa za a haɗu ranar alhamis da rana amma daga baya sai lauyan su ya kira ke gaya mun cewa kada su zo wurin maganar kuɗin nan saboda har yanzu ma shi lauyan gwamnati bai zo ba. Da suka hmm. ba shi kamar sa'a ɗaya ko biyu suka kare kira sai ya gaya musu cewa to yana kiran lauyan gwamnati ma tun yana ɗaukar yau yana gaya mai yana zuwa yanzu ya gani ɗaukar yau yana yana kore kiran ko kuma abin da ake kira hmm. Wato ya kira ne sai ya shi. To bisa wannan dai har alamin ta kare babu wata cikakkiyar magana akan waɗannan kuɗaɗe ko inda wacce yarjejeniya kuma dama wato wani abu bayani na siri da na samu tun kafin yanzu eh. an ce shi ne girma gwamna tun lokacin da wannan abu ya taso ya yi tunanin ko kawai kan tsaye in dai an tabbatar an ci kuɗin mai wannan kawai da biya su hmm. su kuma wato jami'an kotun ɗaukara su je su biya shi ko kuma a tuntasa su amma a su su biya amma kamar da bayanai suka yi mun sai ita ma'aikatar shari'a suke ganin kamar ɗaure wato ɗaurewa irin wannan abin zirgi ne a ce an wayi gari an yi wani ta'almin da na gwamnati ta ta biya kuɗin sai da ka kyale su inda su suka san inda kuɗi suka ta su san inda za su nemo ta ganin wannan abu ne nisa ne har gwamnati ta shiga wannan da su ƴaƴan marigayi suna zargi na tunanin cewa an yi kuwa ba akwai wani mai je cikin naɗi ba kan abin da ya kawo wannan ɗaukar ke shi tambayar da shi abubakar ma yake yi lokacin da muke magana ɗazu shi ne gwamna ma ya sai cewa hanyar da bai nan bai ta hannu ba daga kotun ɗaukar tsara kusa da ainihin jihar ne ake kulle maganar ɗanko na biyan lauyan a yi wannan abin da ta magana yanzu ga shi an shigo wani mako ana neman a fita magana da suke shine kawai magana ce ta na gani ka janye eh ka yarda eh shi kenan fa ya zo ka kuɗin ka zace wanda kwata kwata ya ɗauki dogon lokaci ya ɗauki sa'a ɗaya amma yanzu ga abin ya nema ya tashi wasu kuma biyu da suke ganin gaskiya akwai da alamun tambaya amma ga gwamnatin da ta ba da wannan umarni da ta sani ba hmm. kuma ko wani kulli da aka yi To gaskiya ne a wannan batu a Isa Lawli lallai akwai abubuwan tambaya kan yadda ya kasance cewa shi lauyan da ke wakiltar su waɗannan marayu da kuma marayun wato sun hallara suna jiran shi lauyan gwamnati akan a zo a sa hannu kan wannan takarda a samu a jajen ya ƙarin nan domin a biya su kuɗin su kuma ya kasance baya zuwa kuma wato wani babban abin tambaya nan shine cewa yadda shi lauyan da ke wakiltar su waɗannan marayu ya rika kiransa akan waya amma kuma baya amsa wayar tasa daga baya. Allah na ƙaunan ku, shi dai mai fa kuɗin can, wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa, gai ku da ba ka da ahu. Wani aibu ka yi wa Allah ya ji ya naka abinsa. shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa, nake kuma ikon nasa, ko Allah sarki iko. malam in ka gane abun da bara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi mutunci ran ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka su maraya suna canje ne koko hakuri ban bashi. Lawal to za mu sake wato tuntuɓar ka dai ko kuma dai duk abin da ya faru kan wannan batu za mu sake zuwa mu bayyana masu masu sauraron mu yadda aka kwana. Mun gode kwarai Lawal a Isa Ikara daga Kaduna. Amin. a da malamai cikin batutuwa da jaridun arewacin Najeriya suka yi sharhi a kai har da gana wadda aka ce an yi tsakanin shugaba Gullak Jonathan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ga Mustapha Batsari. Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar leadership da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya shafi harkokin siyasar Najeriya. Jaridar ta leadership ɗin dai ta ambato shugaba Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP a wajen yakin neman zaɓe yana cewa zai sama wa mutane miliyan biyu aikin yi a duk shekara idan har aka sake zaɓen shi a babban zaɓe mai zuwa. To amma kuma a ɗaya gefen jaridar ta leadership ta ambato Janaral Muhammadu Buhari na jam'iyyar adawa ta APC yana cewa a cikin wata ɗaya tal zai kai ƙarshen ƙungiyar Boko Haram mai tayar da ƙayar baya a Najeriya. To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun harkokin siyasar ne ta yi babban labarinta inda ta ambato Janaral Muhammadu Buhari yana cewa za su yi wa shugaba Jonathan ritaya daga fagen siyasa a wannan karo. To amma a ɗaya gefen jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa shugaba Goodluck Jonathan ya gana da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo a gidansa da ke Abekuta. A can cikin jaridar People's Daily ta yi babban labarin ta ne da wani rahoton da ya shafi hukumar zaben Najeriya wato INEC. Jaridar dai ta ambato hukumar zaben tana cewa Wataƙila ba za a yi zaɓe ba a jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe ba, in ji shugaban hukumar zaɓen Farfesa a Tahiru Jega kamar yadda jaridar ta ce. To amma a ɗaya gefen jaridar ta ambato shugaban Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Aminu Waziri Tambuwal yana cewa dole ne a yi zaben a ko'ina. A ƙarshe dai da jaridar Blueprint za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya da kuma babban labarin ta da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga suka auka wa gidan shugaban jam'iyyar APC na Najeriya a Abuja. Jaridar dai ta ce 'yan bindigan da ba a tantance ko suwa ne ne ba sun auka wa gidan shugaban APC ne wato Chief John Oyegun a gidansa da ke Abuja da sanyin safiyar Litinin dinnan da ta gabata kamar yadda gwamnan jihar Rivers Rotimi Amici ya wa jaridar ta Blueprint. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Karfe biyu da minti ashirin da biyar na dare ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kwabari akwatin sakonni. Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal gamman jihar Kebbi Najeriya hakikanin gaskiya jaridar da Yahudawan Faransa suka buga a garin Faransa a ƙasar Faransa an yi batanci akan Annabi Muhammadu Annabi Rahama yana zubar da hawaye gaskiya cin zarafin musulunci na kuma wannan zai tsara kawo rashin zaman lahiya a duniya Assalamu alaikum mai magana mataimakin shugaban ƙungiyar matasan Fulani na Najeriya wanda aka fi sani da Waldere Fulbe Forum of Nigeria Aliyu Imam Aboki Kaya Majahar Kwara. Allah VOA ina so in kira ga a shugabanninmu musamman mata yan siyasa da su taimaka su haɗa kansu su daina kone-konen motocin junansu wannan ba zai kawo muna ci gaban ƙasarmu ba. saboda wannan abun ya nuna cewa sun nuna rashin haɗin kansu kuma magoya bayansu ba su haɗa kansu ba kuma za su kawo muna tashin hankali a ƙasanmu najeriya ya kamata a yi siyasan nan na ƙara ƙasa ba wai na wargaza muna ƙasa ba mai magana mataimakin shugaban ƙungiyar matasan fulani na najeriya wanda ya forum of nigeria aliyu imam aboki kayama daga jihar kwara huta lafiya mai magana shanun shaga kofar kaura katsina yin ra'ayina dangane da wannan mujalla ta faransa wadda take batunci ga addinin musulunci hakika yau jawo hankalin da zan yi dangane da shugabannin duniya baki daya yana kira ga shugabannin duniya baki daya su tashi tsaye su taka ma wannan ƙasa birki ko kuma wannan kamfani na mujalla saboda a gaskiyar magana suna cin fuskar musulunci da musuluncin baki daya wannan abin da suke wani abu ne wanda za mu ce tamkar ƙara rura wutar rikici wannan abin da suke a gaskiya da Allah suna tozarta musulunci kuma Allah ya fi saboda haka wannan abin bai kamata ba bai dace ba da fatan shugabanni a faɗin duniya za su tashi tsaye ta ɗauki mataki na dakile wannan cin fuska da ake ma musulunci a faɗin duniya. Na gode mai magana sanin shaga ko farfara. To da lagurguje ga Bello da tushen kanin labarin. To sahabu shugaban Amurka Barack Obama ya bukaci sabbin dokokin tsaron yanar gizo domin baiwa gwamnati da kamfanonin masu zaman kansu damar raba bayanai ƙwararru kuma a babban bankin duniya World Bank sun kiyasan cewa tattalin arzikin duniya fa zai karu amma da dan kaɗan a wannan shekarar 2015 kuma har yanzu mafi yawancin tattalin arzikin duniya ba shi da ƙarfi. Takaitattun labarin duniya kenan. To a gaishe ka, da haka ko Allah ya kamu ƙarshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da ala asar da ikon Allah za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta gara gona shi Bello Habib Galadancin. Kamar na madadin shi Bello Habib Galadanci da kuma Kiba Hiro Diodone da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu da ma injiniya malama Zainab Abdulrahman da Tariq a masa ana ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da kuma za mu ci gaba da bin wannan sawun labari na biyu da zarar mun same shi a kasance da dandalin voa da kuma wannan tasha domin jin karin bayani mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.